assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a 16 ga watan rabi'in thani ijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da da talatin shida daidai da shida ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hilyatul abrar wa sha'arul akhyar wa da da'awat wal azkar mustahabba billail wan nahar na al'imam abu zakariya muhiddin yahya bin sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna littafin da ke bayani akan ma ya ƙoluhu iza da khalafis sala in mutum ya fara sallah me yake son ya rika faɗi kun san mun karanta a baya cewa mutum na kabbarta sallah duk wata magana da zai yi wannan maganan ta zan haramun haka ne to amma akwai abubuwan da ya halatta ya na magana muka ji karatun ƙur'ani fatiha da sura tasbihi cikin ruku'u da tasbihi cikin sujjada da addu'o'i cikin sujjada da tsakanin tahiya to waɗannan muka ji cewa ya halatta an fahimci wannan da kyau ko to malam yana kan mana bayani akan in mutum ya ƙare sallah to wasu zikirori ne ake son ya yi su kafin ya tashi kun ga waɗannan abubuwan da muke ambatawa ko su ne fa ibadan ba wani abu da za a kalla a kira shi da suna ibada in fa ba su ba su ne su ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau allah ya tsare mana imaninmu ma'ala ya ce warwai na fi sinan abi dawud wa tirmidhi wannan sa'i kuma bari ku ji cewa da ne waɗannan su ne ibadan ko. ni na san akwai da yawa daga cikinku wanda suna gama sallah kawai sai su kaba jikinsu kawai su gaba waɗannan zikirori da aka ce a rika da yawa kawai su ba ruwansu da yi ba ba abin da ya shalle su cin da dai an maci sa'an ta yi sallan to zikirorin ko ba samu ba sai shaɗan ya zai ce ke ba habi ba ne ba sunna ba ne ai cin da kin yi farin la'ayya ya isa sai shaɗan ya zo yana kawo maki wahayi irin nashi da cewa ai ga ma wani mutum ya zo ya tambayi annabi don gane da ibadu annabi yana cewa in ya tsara farilla kaɗai ma zai shiga aljanna to kin ga waɗannan abubuwan suke ƙara ma aljanna armashi a hadisin da annabi isra'i ya hadu da annabi ibrahim kamar yadda makaranta annabi ibrahim sai ya mai bayani cewa ita aljanna faƙo ce an san faƙo ko shine filin allan da babu ciyayi a wajen to babu abin da ke dasa faranni da ita tuwa na gidan aljanna irin waɗannan askar ɗin shi yasa sai ki je aljannan wata sai ganta lub lub lub lub kunun ban sha'awa ita kuma na wata gashi kuma duk unguwa ɗaya suke aljanna to amma kuma na wata ta fita wata saboda aikin nasu ya zama iri ɗaya amma ƙawata wajen kuma ya sha bambam ana fahimta to ina ba ku shawara da yadda ke gaugawa kin gama sallah ko ki ci birki sai kin yi waɗannan azkar allah ya tsare mana mu an abdullahi bin amrin radiyallahu anhu ma daga abdullahi dan amur dan as allah madaukakin sarki ya kara musu yarda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala ya ce ya ji annabi yana cewa ni au ni la hafizu alaihi ma abdun muslimun akwai wasu halayya guda biyu akwai wasu ɗabi'u guda biyu akwai wasu mahimman ayyuka guda biyu wanda babu wani bawa musulmi da zai kokarin kiyaye su illa da halal jannata face wannan musulmi fa ya shiga aljanna wai jama'a faɗi tashin da muke ta yi mu zo nan karatu mai sallah mai azumi san muke mu je lagos san muke muje london san muke muje saudiya ina muke son muje to ga hanyar shiga aljanna cikin sauki daga bakin mai gidan kuma ya sirun annabi ya ce kuma 'yan kaɗan ne ga sauƙi man yi amalu bihi ma kalilun amma man yi amalu bihi ma kalil kun ga masu aikata waɗannan abubuwa sauƙaƙa kuma ke shigar da bawa aljanna to 'yan kaɗan ne cikin mutane allahu akbar annabi ya riga ya fallas amana asirin mutane ga dai su kaɗan ne kuma masu sauƙi kuma din mai yin su aljanna raba raba to amma annabi sai ce masu yi kuma 'yan kaɗan ne kwarai menene annabi ya ce sabbihullaha ta'ala fi duburi kulli salatin asharan yanzu kin ga barin tsanye wani bayani yanzu abin da muke muna ƙarin karatu ne ba canjin karatu ba yanzu akwai karatun subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 ko wallahu akbar 34 da cika don can la ilaha illallahu da muka bayani jiya ko yanzu wannan ana kara maki ne bayan kin yi wancan ajin shi daban wannan da za mu karanta yanzu shi kuma fa shi kuma ajin shi daban ba ku gane ba in kin gama sai ki subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah har goma wa ya hamadu asharan sannan kuma sai mutum ya gode ma Allah ya ta hamidi goma ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah har goma wa yukabbiru asharan sai kuma ke takbiri ki ce Allahu akbar allahu akbar allahu akbar su goma fazalika hamsuna wa mi'a bil in kin yi wannan to za a baki ɗari da hamsin mun gano wannan da kyau ko abinda da bakin ki ya furta goma duk aiki ɗaya da ke kai za a baki lada nawa eh za a baki lada nawa lada goma yanzu kin yi a ah, wannan goma goma goma sai ce hamsu na wa mi'a billisan za ki a sallah kina da nawa kenan 150 sallah azhar kin yi 30 azhar kin yi 30 la'asar kin yi 30 magarba 30 isha'i 30 an hada nawa 100 150 wa alfun wa hamsa mi'a fil mizan to da hamsin so goma nawa dubu ɗaya da nawa da dari biyar an gani sau da kowane hasana ana ninka ta nawa goma ne subhanallahin ki za a baki goma <clears throat> walhamdulillahin ki goma wallahu akbar goma kin kira ɗari uku a sallan asuba ɗari uku a sallan aza haka haka in an haɗa ya zama dubu ɗaya da ɗari biyar ladin kenan <clears throat> adadin abin da kika faɗi da bakin ki kuma guda nawa ɗari da hamsin wa yukabbiru arba'an wa thalathin sannan zaki allahu akbar allahu akbar allahu akbar so talatin da hudu iza akhadha madja'ahu duk lokacin da za ki kwanta bacci wa ya hamudu talatan wa talatin sai ki subhanallah ki walhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah so talatin da uku wa yi sabbihu talatan wa talatin sai kuma ki subhanallah subhanallah subhanallah so talatin da uku kun gano wannan kin kin hada kin yi guda nawa kenan guda ɗari <clears throat> in kin je kwanciya bacci ake alolanki ki karanta ulhu Allahun ki falakin ki nasin ki ayatul kursiyin ki amanar rasulun ki ki shafa jiki kin gama komi bacci zaki sai ki subhanallahi talatin da uku walhamdulillahi talatin da uku wallahu akbar talatin da hudu fazalika mi'atun billisan in kin hada ya zama nawa da harshe ɗari ke yi kin furta ɗari a bakin kiwa alfin bilmizan amma a ma'auni ya zama nawa ya zama dubu saboda wannan ɗarin so goma ya zama dubu ɗaya cif kun gano wannan da kyau ku kala abdullahi amuru amuro mai ruwaya sai ya ce falakadar ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai na ga annabi ya ha qaduha da yadihi na cha jisfa subhanallah alhamdulillah akbar kun gano wannan ke ku yana irga su da hannun shi qalu ya rasulullah sabai suka ce ya manzan Allah kaifa huma yasir ya za ka ce yan kaɗan ne wa man yi amalu bihi ma kalil kuma masu aikata su kaɗan ne kwala sai annabi ce a <laughs> ya ati ahadakum ya ani shaitan in kin zo kwanciya bacci sai shaɗin ya zo maki fi manami cikin bacci fayunawimuhu sai ta sanya mutum bacci mai nauyi na lallashin ki hatta an ya hu kabla an ya hu kafin ki faɗi kawai bacci ya ɗauke shi kenan kin tafi waya atihi fi salatihi in kin gama sallah sai shaɗin ya zo fa zakkira ho hajjata sai tuna maki a ah, kimar maza baki jajjagen nan ba ɗauko wayanki kila maki text sai ya hana ki kun gano wannan da kyau ku isnaduhu sahihun isnadun wannan hadisi ingantacce ne illa anna fi ata ibn sa'ib sai dai a cikin shi akwai ata dan sa'ib wa fi ikhtilaf bi sababi ikhtilatihi sai dai an samu malamai sun kai sun komo saboda yana da ikhtilati wa qad ashara ayyub as-sakhtiyani ila sihhati hadithihi amma al-imam al-ayyub as ya ce wannan hadisin nashi wannan ya inganta ta wata hanya amma wannan ruwayan da muka karanta ita ce da ifiya shaib al-arnaud ga shi a ƙasa yake cewa da ifin jiddan wannan hadisi mai rauni ne kwarai fihi salam bin salam al ya ce a cikin shi akwai wani mutum mai suna salam al-mada'ini dan salim dan salam al-mada'ini at-tawil qala al-bukhari tarakuhu al-imam al-bukhari ya ce malaman hadisi sun yi watsi da shi saboda shi munkari ne wa qala ibn ma'in ibn ma'in yake cewa da'ifun la yuktabu hadithahu mutum ne mai rauni malamai ba sa rubuta hadisin shi kwata-kwata duk abin da ya ruwaito ba a karba wa qala ahmad ahmad ya ce munkarul hadis mutum ne wanda in ya ruwaito hadisi ana ɗauka hadisin munkari ne ba amfani da shi waɗannan bayanai malai ce a duba mizanin laitidal jizi na biyu lamba na 175 wa aidan har ila yau a cikin shi wannan hadisin ya ce zaid al'ammi akwai zaid al'ammi da ifun karanta karibu ta tahzib a juz'i na lamba na 223 Allah madaukin sarki ya samu dace wani hadisi alimamu abu da ya fitar da shi a lamba na dubu biyar ah, da sittin da biyar haka da ya fitar da shi a lamba na dubu uku da dari hudu da bakwai alimamin da sayi a jizi na uku shafi na saba'in da hudu ibnu maja a lamba hadisi na dari tara da ishirin da shida allah madaukin sarki ya sa mu dace hadisi na ɗari da da 158 daga cikin jerin giyan hadisan littafin al'azkar ma'ala ya ce wa rawaina fi sinani abi dawud wa tirmidhi wa nasa'i wa ghairuhum an uqbat ibn amir radiyallahu anhu qal daga uqbat dan amir Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya ce amarani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce annabi ya umarce ni an ta yi ni in karanta ulhuwal ya falaki da nasi dubara kulli salatin a bayan kowace sallah a bayan kowace sallah annabi ya yi umarni da karanta mi falaki da nasi wannan hadisi alimamu abu da ya fitar da shi a lamba na 1532 haka tirmidhi a lamba na 2905 al'imamun nasa'i a jizi na uku a shafi na 68 allah maɗaukin sarki ya samu dace wafi riwayati abi dawud a wani ruwaya na al'imam abu dauda bil mu'awwizat ba al ne ba al mu'awwizat al mu'awwizat su ne me falaki da nasi da kulhuwa kun gano wannan su ne al Fayan bagi an yi ƙura'a to ya kamata mutum ya karanta su bayan sallah su ne ƙul huwallahu ahad wa ƙul a'udhu bi rabbil falak da ƙul a'udhu bi rabbin nas gano wannan da kyau a bayan kowane sallah ana son a yi su a lamba hadisi na 159 malai cewa rawaina bi isnadin sahihin fi sinan abi dauda wa nasa'i mun rawaito wannan hadisi da isnadi ingantacce a cikin sinan abi dauda da sunanin nasa'i an mu'az radiyallahu an daga mu'az allah ya kara mashi yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kada bi da wa kala annabi ne kama hannun shi ya ce ya mu'az wallahi inni la uhibbuk ce ya mu'az ina rantsuwa da allah ka gani nan ina matukan son ka faƙala osika ya mu'az nabi ce zan maka wasiya ya kai mu'az la ta da na fi duburi kulli salatin ta kol kakka saki a bayan kowace sallah face ka ce allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ma'anan shine allah ka taimake ni ka agaje ni wajen ambatanka da gode maka da kuma kyautata ibada gare ka in ga wannan in ba allah ya taimake ki ba za ki iya ba ki zama kina yawan ambatan allah kina yawan gode ma allah kina inganta ibada ga allah a sai allah madaukin sarki ya zaɓe ki wallah ba kowa ce za ta iya sai ga duk inda ake ambatan allah ke ba za ma ki iya zuwa wajen ba ba ma ki a ƙaunin ki je wajen amma in kika shiga cikin zaɓin allah to sai ga duk waɗannan abubuwan suna maki sauƙi allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wani hadisi alimamu abu dauda ya fitar da shi a lamba na 1522 alimamun da sa'i ya fitar da shi a jiz'i na uku a lamba na 53 fil mujtaba a cikin amalul yomi wal laila alimamun da sa'i ya fitar da wannan hadisi a lamba na 109 wal hakim haka alimamu hakim ya fitar da wannan ruwaya a jiz'in farko a shafi na 273 ahmad a jiz'i na biyar a shafi na 245 haka ibn hibban a lamba hadisi na 2345 a cikin almawarit allah maraukin sarki ya sa mu dace hadisi na 160 cif daga cikin jeren giyan hadisan littafin al'azkar ma'ala ya ce wa na fi kitab ibn sinni mun ruwaito wannan hadisi a cikin littafin ibn sinni an anasin radiyallahu anhu qala daga anas allah ya ƙara mashi yadda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan qada salatahu annabi ya kasance duk yanda ya ƙare san da ya kare sallah masaha taho biye da al na sai shafa abin nan eh ya share gushin shi da hannun shi na dama mun gano wannan wannan hadisi da ifi ne shine muka karanta abin nan nashi ɗazu mun gano wannan da kyau ko shi ne shafa'a wancan hadisin da makanta dama sahihi ne shi ne wannan da ifa allah shi kyauta sun makala sai ce ashadu allah ilaha illa ashadu allah ilaha illallahu rahmanar rahim allahumma azib ham wal sai ce allah ka tafi man da damuwa da bacin rai da kunci sai addu'a sai sha goshin shi to wannan addu'an na sha goshi ba daidai bane shine hadisin da muka karanta da ifi ina fatan mun gano wannan shi wancan da ke cewa bayan sallah ke tasbihi goma goma tamidi goma goma takabiri goma goma kin zo kwanciya bacci ke wancan hadisi ne da dan al'amarin ko duk wacce take neman ta samu wani ɗaukaka da martaba duniya da lahira in ta tsara wannan ta ci annabi ya karanta da fatima sanda ta zo neman a bata bawa cewa bayan kowane kwanciya bacci da zaki in zaki kwanta ki rika tasbihi wannan ko baccin rana ne ba. za ga ɗaukaka a rayuwanki da yawan mutane suna ganin suna samun matsaloli a rayuwa an tambaye su me yasa matsalolin nan ba su kawo ba sai su kasa gano dalilin rashin matsalolin ba su tafi ba me yasa shine duk waɗannan ta'alimat da ake karantarwa a shari'a mutane sun ki kulawa da su kuna fahimtar wannan da kyau ko mutane sai su ki allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin to shi ne malam ya ce ibn sin ya fitar da shi a lamba na 112 mun karanta mun ji munkari ne ko allah shi kyauta hadisi na 161 malam ce wa rawaina fihi an abi umama radiyallahu anhu qal ma da nautu min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi dubur kulli salatin maktuba la ta tatawwu'in illa sami'tuhu yaqul ya ce ban taɓa matsowa kusa da annabi bayan da ya kare sallan farilla ban da dai na filfili ina mai tambayan cewa waɗannan askar ɗin za a iya a sallan nafila dama na ce za mu faɗi ko to gashi sallan lawa ne ban da nafila face ya ji annabi na ce allahumma gafilli zanubi wa khataya ya kullaha allahumma an ishni wa jibirni wa ahdini lissalihil a'mal wal akhlaq innahu la yi lis-saliha wa la yaslif sayyi'aha illa ant shikin an gano wannan da kyau ko ma'anan shi ne allahumma gafirli zunubi allah ka gafarta man zunubai na kaf wa khatayaya allah gafarta man wasu malamai suka ce zunubi su ne kaba'ir zunub alkhatayaya kuma su ne 'yan ƙananan zunubai da mutum yake yi kulluha duka allahumma an ishni allah madaukin sarki ka ɗaukaka ni ki rika roƙon allah allah ya ɗaukaka ki kai ki bari ki zauna cikin ƙasƙanci da tozarci allah ya maki baiwan ɗaukaka da martaba abu ne mai kyau sannan wajibirni allah duk wani abin da ne wanda zai zame man matsala to ka gyara man sha'ani na na ɗabi'a ne na magana ne na komi ne akwai abin da za ki zo ki yi ko kina ganin shi kamar ɗaukaka ne sai ya ja maki matsala to ki roƙi allah allah maɗaukin sarki ya tarbe maki wannan wajen ina fatan mun fahimci wannan da kyau wahadini allah ka shirya da ni lissalihi amal wajen aikata ayyuka masu kyau na kwarai wal akhlaq da kuma ɗabi'un kirki innahu la yahdi lissalihiha domin ba wanda yake shiryarwa zuwa ga kyawawan ɗabi'u da kuma kyawawan ayyuka wala yasrif sayyi'aha ba wanda yake kauda ma bayi munanan ɗabi'u da ayyuka illa anta sai kai ya Allah kun gano wannan shi sa ki ta addu'a kina roƙon Allah Allah madaukin sarki ya raba ki da irin waɗannan ɗabi'u marasa kyau ya taimake ki da aikata ayyuka mafiya kyau in kina wannan addu'a za ki ga haske a cikin rayuwanki da yawa suna complain suna ganin abubuwa na ta zuwa yana damun su abubuwa na kunci duk waɗannan abubuwan da ake karantarwa ne mutane su rika ƙoƙarin yi sai a samu ba sa yi wanda wannan ba daidai ba ne allah shi kiyaye ibn Sin ne shi ya fitar da wannan ruwaya a lamba na 116 a cikin littafin Amalil yomi wal laila kun san al-imamun nasa'i yana da amalil yomi wal laila ibn sinna ma yana da littafi mai suna amalil yomi wal laila Allah ya sa mu dace hadisi na 162 mala ya ce wa rawaina fihi an abi sa'idin al-khudri radiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza faraga min salatihi annabi ya kasance duk sanda ya kare sallah la adari kabla an salli mai ruwa ya ce ban gane ba shin kafin ya gama sallama kafin ya kare sallan ya sallama ne au ba da an sallim ko ko bayan ya sallama ne yake faɗin wannan annabi sai ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wannan hadisi da ifin jiddan hadisi ne mai rauni kwarai fihi abu harun al'abidi ko wani mutum mai suna abu harun al'abidi kazzabahu hammad bin zaid hammad dan zaid ya karyata shi wa qala zahabi layyin bi marra yace kana ganin shi zaka san mutum ne mai rauni kun gano wannan wa qala an-nasai matrukul hadis al-imam an-nasai yace mutum ne matruki karanta mizanin laiti itidal jizi na uku shafi na 173 allah madaukin sarki ya samu dace hadisi na 162 mala yake cewa rawaina fihi an anas radiyallahu anhu qal daga anas allah ya kara mashi yadda ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya annabi ya kasance na faɗi idan sarrafa min salatihi duk sanda ya kare sallah allahumma ji khayra umuri akhira wa khayra amali khawatima wa ji ayyami ma alqaq kunji duk annabin ya kare sallah na faɗin wannan sai dai wannan hadisi da ifin shi ma hadisi ne mai rauni fihi ali bin zaid bin jada'an qala al-bukhari wa abu hatim al-imam bukhari da al-imam abu hatim barkuci kun san don mutum ya ja karanta mustala ba zai iya fita shi hadisi ba karatun mustalol hadisi bai karanta da ke zama malaman hadisi sai dai in malaman hadisi sun yi magana to kina gane su kuna fahimtar wannan da kyau amma wai ke tantance hadisi ya inganta ko bai inganta ba wannan sai kin ji an koya maki ilmu jarhi wa ta'dil shine zaki iya tace waɗannan mazan to waɗannan malaman sal imam al-bukhari da al-imam zahabi da al-imam abu hatim da nasa'i da sauransu su waɗannan malaman jarhu wata adil ne suke hukunta hadisi amma don kin iya mustalahu an koyar da ke an ce mataruki kin gane mataruku huma wahidin bihin farat wa ajma'u li da'afi fa huwa karat a to baki san komi ba in malaman hadisi ne suka hukunta hadisi suka ce kaza to wai zaki iya gane me suke nufi zaki iya fahimtar yaren. yanzu kin dan taka wani dan mataki ne wanda in ba ke ba wanda zai gane ga wanda bai yawancin karatun ba kuna fahimtar wannan ko Allah ya tsare mana imanin mu to shine malam ya ce la yuhtajju bihi ba kafa hujja da shi wa qala yahya ibn ma'in ya ya dan ma'in ya ce laysa bi shay'in wannan ba wani abu bane ba wani bane kawai fita batun shi Allah ya sa mu dace shi sa wannan ruwayin bata inganta ba ita ma hadisi na 163 ya ce wa rawaina fihi an abi bakarata radiyallahu an murwaito rawaito wannan hadisin daga abu bakarata allah madaukin sarki ya kara mashi yarda anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi sallama kana ya kul annabi ya kasance na cewa fi dubur sala a bayan sallah allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqari wa adhabil kabari allahumma inni a'udhu bika min al-kufri allah maraukin sarki ina roƙonka kare ni daga kafirci walfakar ka tsare ni daga talauci wa azabil qabr da kuma azaban kabari waɗannan bala'o'i ne da annabi yake roƙon allah ya kare shi to duk bayan sallah in kika sallame sallah to sai ki faɗi wannan addu'a ne mai kyau allah ya sa mu dace ibn sin ne ya fitar da wannan a littafin shi a lamba hadisi na 109 hadisi na 164 daga cikin jerin giyan hadisan littafin al'azkar malai cewa rawai na fihi bi isnadin da'ifin kenan ci ya ruwaito wannan hadisi da isnadi mai rauni an fadala bin ubaidillah daga fadala dan ubaidillah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce idan salla ahadukum duk sanda ɗayan ku ya salla falyabda bi tahmidillahi ta'ala to ya fara gode ma Allah wa thana'i alaihi da kuma yaban Allah sun mai salli ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan yi ma annabi salati sun mai yada obi ma sha'a daga nan sai ya roƙi Allah duk abin da yake so ibn sun ya fitar da wannan hadisi a lamba na 111 ahmad a jizi na biyar a shafi na 39 da shafi na 44 haka al'imamun nasa'i a jiz'i na uku shafi na 73 da shafi na 74 duk sun fitar da wannan ruwaya allah ya masa kayya da alkhairi wannan shine karshen wannan babi da malam ya nannaga mana bayanai masu yawan gaske da ke karantar da mu al'azkar ba'a da sala zikirorin da ya kamata a yi a bayan sallah mun gano wannan da kyau ku babi na hamsin babul hafi an zikirin lahi ta'ala ba'da subuhi wannan babin shi kuma zai kwadaitar da mu ambatan allah zikiri da ake bayan sallah asuba kun sa akwai zikirin bayan su asuba ko to ba abin da ke ci da abin damuwa mafi yawancin mutane ba su damu da wannan ba wai sai ki tashi ki ce wai kin gaji wai ka sala ya same ki wai ke kaza ki ta karanto wasu uzurruka wanda ba su da wata fa'ida ba su da wani amfani gare ki duniya da lahira ina ba ku shawara duk wani abin da zai zo ya zame maku matsala ko wallahi ku kokari ku bar shi Allah ya tsare mana imanin mu mahala ce ilam eh, eh, ki sani anna ashrafa awqatiz zikri fi nahar mafificin lokacin da ya fi dacewa da cancanta mutum ya yi zikiri da rana a zikiru ba da salatu subuhi shine yin zikiri bayan sallan asuba in dai da rana ne to lokaci mafi daraja da mutum zai zauna ya zikiri to shine bayan sallan asuba ana fahimtar wannan shi sa zikirin safe da zikirin yamma da aka ce ana yi kunji lokacin da ake yin su ba na safe ana yi bayan asuba ne kafin rana ta bullo kuna gano wannan da kyau ku ana yi ne bayan yaushe an yi sallan asuba kafin bullowar rana da lokacin da ake zikiri kenan hadisi na 165 malai ya ce rawaina an anasin radiyallahu an fi kitabi tirmidhi wa gairuhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ce man sallal fajar fi jama'a duk wanda ya sallan asuba a cikin jama'a sun maka'ada ya laha ta'ala sannan ya zauna yana ambatan allah hatta ta a shamsu har rana ta bullo sun masalla raka a ta sannan ya miƙe sallah a biyu kanan lahoka ka ajar hajjatin wa umratin za a rubuta mai kamar ya yi aikin haji an ba shi lada kamar ya yi umara ta ta matin matin ta matin annabi ce cikakku cikakku cif kalar tirmidhi tirmidhi ya ce hadisun Hassan. wannan hadisi ne Hassan limamin tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 576 yanzu tsakaninki da allah idan har ya zama baki da kudin zuwa umara ko aikin hajji sai dai ba ki samu darajar nasu ba amma dai kin dai samu ladan ko baki samu ba amma duk yanda shedan zai hana ki wannan abin sai yayi zaki ta kokarin ki ko shedan zai gaya maki ke ko sauran lokaci da ke kawai ba an zuba Allah ba za ki iya ba kina komawa kin yi sallah asuba sai shedan kwanta ki huta kafin ki tashi rana ta fito mun gano nan kyau ko kin gama yin asara gaba ɗaya kenan allah madaukin sarki ya kiyaye ma daga asara shi sa kowa ta dage sannan ki saba ma 'ya'yanki da yi mun gano wannan da kyau ku ki saba masu ɗari bisa ɗari da yin wannan azkar ɗin kun ba ki saba masu ba ko in sun girma ba za su iya ci gaba ba za a tsaya ne su ta ɓata ma kansu lokaci ke kina ɓata ma kanki lokaci allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mu hadisi na 166 malai ce rawaina fi kitabi tirmidhi wa ghairihi mun ruwaito wannan hadisin a cikin sunan tirmidhi an abi zarri radiyallahu an daga sahabi abu zarri allah ya kara mashi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ya ce man kala fi duburi salatu subhi duk wanda ya faɗi a bayan sallan asuba wa huwa thanin rijilaihi kafafun shi na lankwashi kuji ko gyara zama bai ba kabla an ya takallam kafin ya bude baki ya ce ihin ya ce la ilaha illallah wahadahu la sharika lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir ashara marratin ki maimaita wannan su goma kutiba lahu asharu hasanatin za a rubuta miki lada goma wa muhiya anhu ashar sayyi'at za a kankare miki zunubai goma wa rufi alahu ashar darajatin za a ɗaga ki mataki goma wa kana yawmahu zalika hirzin min kulli makarohin sannan duk wani mugun abu a wannan yini allah maɗaukin sarki zai tsare ki daga gare shi wa hurisa mina shaitan za a tsare ki daga shaitan walam yambagi li zambin an yudrikahu kuma bai ma dace zunubi ya same ki a wannan yini ba fi zalika yawm illa shirki billahi ta'ala duk zunubin da kike za a yafe maki mun gane wannan amma shirka ne sai kin tuba yan tsakani da Allah wace ce a cikin mu take wannan wannan ba zakat din safi guda ɗarin nan daban yake fashi wannan wannan an kara miki karatu ne an gama sallah ne wannan kafin ki gyara zama za ki so goma shi kuma azkar wanda ake guda ɗari shi kuma wannan ko kin gyara zama ko kin tashi ki a tsaye ki kina tsalle kina duk wannan dai ruwanki ki dai yi kawai kamar yadda shari'a ta ce to amma abin ta kai ce za ga da yawan mutane wannan fa ba damun su ba ki zauna ki yi ki kwadaita da mai gidanki ya yi 'ya'yanki su yi alheri ya cika gidanku ke duk wannan ba shi ke cikin tunaninki ba shi sa ga kunan da lalurori iri-iri a jikinku makaroh cutan da yake ma da shi ba makaruhi ba ne abin kyama ne abin ki ne kyanan kullum cikin matsala kyanan kullum cikin kunci kyanan kullum cikin damuwa duk wanda kika ji ya zo ya sa lasifika yana tallan maganin gargajiya ki aika mun gano wannan da kyau ko wannan maganin ya zo ya haifar da wani cuta a jikinki kuma ki kasa gane menene saboda wannan ɗan raɗin da ke je kaɗan ne sai babban shi ya zo babban za ki rika ji karamin ma na yi amma cin da babban damuwan shi ya wancan ba ma za ki ji ba kusa ku a cikin fitina da allah ana nuna maku wannan abin ba kyau ba kyau ba kyau a bari amma mutane su ki duk wanda ya zo ya kasa maganin gargajiya shikenan kina nan ke mai lalura ne yanzu jiya fa wani dababur ya zo ya ɗana wani lasifika yana bi layi layi ina jin wata tana kiran wata wance ki zo maganin ne wanda aka kawo nan garinmu na kalle ta kyau ta ban tausayi sai ta haɗa ma kanta ga ɗan libya ga jirga ga duk abubuwa sun jirge rayuwanki kaf sai kuma abu ya zo ya ƙici ya ƙi cinyewa sai a yaye ki a asibiti da ke a je likitoci su ta gwada ki kafin a gama gwaje-gwaje ki mutu yake ke mai cikin banza mai bakin shan magani waɗannan abubuwan ku kiyaye waɗannan aska ɗin da za ku tsare su ko kuma ke tsare ibadan ki yadda ya kamata ko Allah baki da bukatan shan magani Allah baki da bukatan shi sam sam baki da bukatan wani magani in Allah ya gada mai ya jarabce ki ya jarabce ki da rashin lafiya Allah sai jarabce ki da shi bai ga ba zai jarabce ki da komai ba amma wata ma zaman take yanzu ma lalura ya ishe ta ga maganin lalura a hannunta magani a gonan yaro amma ba za ku yi ba in za ki yi shaɗin sai zo nuna maki bari sai an jima sai za iriki da wake ce kin gaji amma ga ciwo yana ta gaji yadda ke kin kasa ganewa tumatu kuna ba ma azka ba ana ma sallah ba ko ko sallan safiya yake yi Hmm? ana yi kun yi shiru ana yi ta bar zama ku tambaya waye limancin sallah asuba a masallacin nan eh waye sallan asuba a masallacin nan yau ya yi liman eh ni na yi ko na karanta wata sura eh na sotu maryam a raka na farko ko na biyu a raka na biyu mai na karanta eh to kwaya ɗaya ne kawai ta ji diyo masallacin nan duk kun makara to jiya wane ne ya limanci a masallacin nan da asuba jiya ni na yi me na karanta a na farko eh wanne na kanta a raka'an farko eh sautul kahafi a raka na biyu mai na karanta ba gaskiya ba ne allah ya kama ku a raka na biyu sautul arafi na karanta raka farko kunci kahafi na karanta amma raka na biyu aya ta hamsin na suratul a arab daga kanta na fara da je ba ne hop ba yi ne kawai sai gari ya ya waye yara sun fara buruntu da koko da kayan kayan abin nan na koko da kosai sai sai sai ga ta tashi ta wani mika kya zo ki miƙe wata rana ce kin miƙe akan ganin ki kin mutu a ga tashi da wurin da Allah ana fahimta na tambayi 'yan magoma ne waɗanda suke su unguwanni can daban ai ba za su iya sani ba gano wannan ko ku za ku iya sani eh ba su iya sani ba ke kina jin karkiya jin speaker mangonku eh kin ji da asuba ah, ba da kiyaye ke yi ba kajuwai tana fa can bayan gwamnan ne can cikin unguwan zaria kilomita wajen 20 daga nan in za a je ba sai hau keke na fef so biyu kina ji wai da asuba allah shi da ki na hmm, ji wannan baiwan allah take wannan gangaren tana ba da labarin abin da ke allah shi da ki to jama'a kun ji abin da ya kama da ku kina lankwashe da kafafunki kafin ki warware su sai ki ce me la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir so goma In ji alherin da za a kwararo maki eh don allah mai fi kika rasa allah ya sa mu dace wannan ba karawa ake yi ba ana warware wani bane an yi ƙari ne akan wanda kika sani wani hadisi al'imamu turmi da ya fitar da shi a lamba hadisi na 3470 haka al nasa'i fil amal al wal Laila. a lamba na 127 ibn hibban a lamba dis na 2341 allah madaukin sarki ya samu dace hadisi na 167 mala ya ce wa na fi sinan abi dawud an muslim bin al-haris at-tamimi as-sahabi radiyallahu an an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu asarra ilaihi annabi ne zai sarranta mai magana faƙala ya ce idan sarrafta min salatil magariba faƙul duk sanda ka ƙare sallan magariba ka ce allahumma a jirni minan nari a marratin allah ka kare daga wuta su bakwai allahumma a jirni minan nar allahumma a jirni minan nar allahumma a jirni minan nar allahumma ajir wa ke yin wannan wa ke yi hmm? kai hajiya kai hajiya kai hajiya la ilaha yau ji yi eh baki ki ci alkur'an to idan mutu ya gama sallar magariba fa ka ci ko ko duk sallah kike yi wa ya sa ki magariba aka ce kin ga ba ki ayi kenan da magariba aka ce kwance da asuba aina aina to gani annabi idan sarabta min salatul magariba faƙul in kin gama sallar magariba ke ce allahumma ajirni minan nar sab'a marratin so bakwai fa innaka idza qulta zalika mun gane yace duk sanda kika faɗi wannan sun mamutta min lailatika sai ka mutu a wannan dare ko kika mutu a wannan dare kutiba laka jiwarun minha za a rubuta cewa kin kubuta daga wutan to in kuma kika mutu da rana ba da daddara ba fa wa idza sallaita subha idan kika yi sallan asuba dama na haka ne in ji asli ba tana yi ashe Allah ya taimake ta tana yi fa qul kazalika haka zaki faɗi Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar har so nawa so bakwai fa innaka in mutta min yaumika in mutum ya mutu a wannan yini nashi kutiba laka jiwarin minha Allah zai rubuta cewa kin kubuta baki ba makotakan wannan wutan kin taka tudin kin tsira ina fatan kun gane wannan da kyau yanzu don Allah waɗannan azkarin da muke karantawa don allah nawa kika biya annabi ya karanta da ke so kawai ki ki tsiyar ki je aljanna kin tsaki na bata mu kanki lokaci aljanna raba raba Allah ya sa mu dace wannan hadisi wa qala tirmidhi haza hadisun hasan tirmidhi ya ce wannan hadisi ne hasan wa fihi ba'd an-nusakh sahih a wani bangare na bugun wannan littafi ya ce sahihi ne a wani bangare ce hasanun sahih tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lamba na 3470 haka al-imam an-nasa'i fi amal al-yawmi wal layla a lamba na 127 wa ibn hibban haka al-imam ibn hibban a lamba na 2341 Allah madaukin sarki ya sa dace haka ne hadisi na 160 takwas wa warawaina fi musnadil imami ahmad wa sunan bin maja wa kitabu bin sinni an ummi salama radiyallahu an haƙalat daga ummu salama Allah ya ƙara mace yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan sallar subh annabi ya kasance duk sanda ya sallan asuba qala sai ce allahumma inni as'aluka ilman nafi'an allah ina roƙonka ilimi mai amfani wa amalan mutakabbalan da aiki wanda zai zama karɓaɓɓe wa rizkan tayyiban da arziki na halal ko mai daɗin ci allah zai iya baki arziki na halal amma ba ba daɗin ci ko ga rashin lafiya ko ga tsoro ga dai ababe iri-iri amma allah ya baki rizkan tayyiba allah ya sa mu dace wani hadisi alimamu ahmad ya fitar da shi a jizi na shida shafi na 294 haka ibnu maja a lamban hadisi na 925 ibnu sinni a lamban 101 alimamun nasayi a lamba na 200 fi amal yomi wal laila hadisi na 169 daga cikin jeren giyan hadisan littafin al-azkar wa rawaina wai tsakaninku da allah wai ba ku san arzikin da ni eh ba ki san ilimi mai amfani ba ki son aiki karbabbe to don me baki yayi ina da yaƙini mafi yawancin ku ba ku yin wannan bayan sallah asuba eh da yawa ba sa yi to yanzu cin da kin gano akwai alheri wajen yi me ya kamata ki eh ci gaba da yi abin da ya kamata kenan allah maraukin sarki ya samu dace وروينا فيه عن صحيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء شيئا النبي أنا مموسا labbayin shi bayan sallah asuba yana faɗin wasu abu faƙultu sai na ce ya rasulallah sai je tambayi manzan Allah ya ce ya manzan Allah ma hadha alladhi taqul man motsa baki da naga kana da Allah me kake faɗi ƙala sai ce na faɗin allahumma bika uhawil wa bika usawil wa bika uqatil wai ka sha ƙasa ya ce allahumma bika uhawilu ai bi haulika uhawil ai bi haulika allah da ƙarfinka wa ƙuwatika da dabaranka da ƙarfinka wa aunika da taimakonka wa hauluka uhawilu da waɗannan ne nike neman taimako da agaji ka tsaya man da su wa aliji umuri wa hawili ce wa aliji umuri da karfinka da dabaranka nake maganin dukkan wani damuwa wa bika wa hawili ai adfa'u nike tunkuɗe ababi mun gano wannan koko minal asiyan duk wani abin da zai taso man to karfinka nake sa ina ingije shi da wani jihadi kuma da nake Allah ina yi ne saboda kai don gina addininka da ɗaukaka tafarkinka allah ya sa mu dace mala ce wal ahadis kun ga hadisai bi ma'ana ma zakartuhu kasira nawa ya ce wanda suke dauke da ma'anan abubuwan da muka ambata a nan to suna da yawa wasu ya fil babil ati min bayanin azkar za su zo a babi masu zuwa waɗanda aka yi bayanin zikirori allati to fi awwalin nahar wanda ake yin sa a farkon yini Mata taqarrabu bihil uyun insha ma taqarru bihil uyun insha Allah za a zo a babukan wanda zai ƙara faranta ranki ki ji daɗi yanzu waɗannan zikirorin don Allah a ce ki zauna kina karantar da 'ya'yanki beshe su ilimi ba ba mamaki waɗannan abubuwan wallahi ke ba ki iya ba 'ya'yanki ba su iya ba to me amfanin wannan rayuwar kenan ana yin rayuwa a hawungunce kenan me amfanin rayuwa Allah shi kyauta rawaina an abi muhammadin bagawi fi sharhi sunna ya ce wannan hadisi a cikin sharhu sunna na al'imam Bagawi bagawi jiz'in shi na uku shafi na 222 kala ya ce kala alkamatu bin kaisin alkamatu dan qais ya ce balagana annal ard ta ijju ilallahi ta'ala min naumatil alimi ba'a da salatu subuh cewa ƙasa tana samun kunci in malami ya kwanta bacci bayan sallah asuba Allahu alam ya inganta ko bai inganta ba ice labari ne zuwa ya kamata a ce daga annabi ne ko to daga annabi ya halatta bacci bayan sallah asuba bacci bayan sallah la'asar ba dalilin da ya hana wannan in a cikin addinin musulunci kun gano wannan da kyau ko shi yasa ku yi kokari ku iya ku yi kokari ƴaƴanku da kuka haifa su iya babu wani alheri ba ki iya ba ɗanki bai iya ba ba wani alheri ni ina mamaki kaza in ta haifi ta kyankyashe 'ya'yanta haccin abinci take koya musu haka ne tana koya musu yadda take tonon ƙasa in ta tsatsage abinci tana nuna musu yadda ake ci haka ne har sai ta kamar ta haɗe sai ta aji don su ba nan mun karanta da ku ba wani ba Allah yana bayanin oh, karatun asuba ne kazan shi ne malamin da yake sharhi a tsiya ya ce wajen hawa dokin kofa ma kazan ke nuna ma 'ya'yanta yadda za su yanzu agwagwa haka take zuwa take koya ma 'ya'yanta mai shan kwata da iyo a cikin ruwa ko ba sa yi tantabara tana koya ma ta yadda ake cin abinci dan da ake tashi dan da ake komi wai ke tantabara da agwagwa da kaza su fike ma kan gado ni ina mamakin wannan rayuwa allah aike darajanki ko kin ga waɗannan yayin da kika yafa su kenan darajanki in kuwa kika yi watsi da su ko to kin watsar da darajanki san haka ina fatan mun gano wannan da kyau duk bala'i Allah ki tsaki tarbiyyar yayanki duk bala'i ki koya musu addini ki koya musu wannan ilmomin komi su iya me yasa in yaro ya taso yake ya iya magana sai a ce lisanul um ko logatul um mutum ya iya abu tun daga uwa ko ba wani dalilin da ya zai sashe manta shi babu shi yanzu kamar ni ne wa cewa akwai wani tafiya ko wani zama ko wani yanayi da zan samu kaina wai in manta da hausa ai kuma wannan an riga an gama an karta akan dutse har abada diya ke yaran da na iya ko a waye gari a ce ma wai harshe na ya dan canza zuwa ga wannan yaran ba shi a duniya yanzu ba wanda zai iya canza ni yanzu in dai harshe ne babu shi ko na shekara hamsin yanzu na daina hausa ko wallahi ba zan canza ba ina zuwa zan yi fes zan yi shi to haka waɗannan ilmomi in kuna koya ma 'ya'yanku ko haka za su iya shi fes ba wani dalilin da zai sa su manta amma kin je islamiyya da safe kin je da rana kin je da yamma kin je da kaza duk wani hayaniyan duniya kin sa kanki a ciki ƴaƴanki ba su iya komi ba ke mana na manki ba ki iya komi ba cinda kin cika ma kanki aiki kun gano wannan da kyau ku kin cika ma kanki aiki tsarin yadda ake karantar da ilmomin addini ku yana daga abin da ke wahalar da ku har yau kun kasa Daukan ilimi mai amfani da yawa ba ku ga bayan da ba a yi da ni kara muku ko da kwana ɗaya na ce biyun ya ishe mu ba yanzu dan allah a mako ba mu zuwa katina cikin karsashi eh ba ki da lokacin da ake nazari in kin iya ai kina da lokacin da ke ma zaki dan bude wani aji na naki ko yan yaran ki ko makota ko yan matan unguwa ko a zauna kina koya musu yanzu kalla mun karanta hadisi ba mu shashi 170 kafin ki gama karantar da hadisi 170 din nan ai mun yi nisa kuma haka ne amma ba za ki yi ba duk wannan abin da nake ta gaya kun ki kuma wannan littafin kawai muke karanta daga sanda kika goge da yanayin karantarwar ku shikenan sai ki ji muna raye ana cewa za mu je makarantar malam wani an jima ko za mu je makarantar malama wanci shikenan alheri ne ina fatan mun gano wannan da kyau to amma 'ya'yan kuma inda nake ta godo kenan ina ta fama dan allah ku koya ma 'ya'yan ku kun bar yaran ku sai watan gari da suke a gari sai watan gari da suke a gari din ke shiga poli 'ya'yan ku ne ga san sa ta shirme za mu zo nan karatu da magariba 'ya'yan ku ba sa nan sai mun ce yara sai ku turo mana 'yan ƙananan yara ina samarin gidan ba sa nan shi yasa ba su saba yin sallah irin yadda yake ba ana zuwa ramadana an zo ashan su zo su ta hayaniya saboda hayaniya suka saba kun gano wannan ganin shekaran jiya nan muna karatu da ji wani sowa na yara a can wala na ɗauka buhari ne ya zo <laughs> mun gano nan da kyau sowa fa na kasu gane me ke faruwa kuma yaran unguwan nan ne yaran ɗaliban wajen nan ne duka su ne ana magana sai a ji a zaune da ke ce to yau ya ci mutuncin ku dama haka yake zagin mutan kaza kaza kaza kaza wannan bai damu na bane mun gano wannan da dai mutum ba zai iya taron gaba na ya faɗi ba in ga yi nasara to gaskiya ina ba ku shawara da Allah waɗannan abubuwa ku yi kokari ku ɗauke su ku riƙa yi yanzu babi na hamsin muka gama yanzu akalla ce kullum ma za yi karanta da babi daya ba sai kin kwana hamsin ba ki kawo nan ba hmm? kuma za a waye gari wata rana fa kawai sai a ce malam da allah muna son ka turo mana malama za ta daga karantar da mu a tukur misali kawai ina wai ga sun ce ke tashi tafi me zan kantar in ci kantar da su azkar ko kantar da su muwadda ko ya kanta da su alwajiz ko ya kanta da su bulugul maram ko riyadu salihina ko ya kanta da su akhtau shay'a ko duk tafan da ya mu karanta a nan wajen ce ke zaki je ki malam ban iya zan ce wannan ba hujja bane a waje na me yasa ba na koya miki ba in kin je kin tafa fituka baki gane ba gashi aka susuwa ba ki ƙara bi donin kalubale ne gare ku in kika samu wannan abin kika iya ko gidan sha'ani kika ji kika ga wasu ba su san waɗannan abubuwan ba sai ki biya musu da wannan zaman gulman da ake da wannan sowan da ake a gidan suna ko gidan biki cinda kun ki kutu ban mu Allah ku daina zuwa sunan nan shike na mamakin wannan abubuwa wallahi kaga wai ahlus sunna har yau wai suna zuwa gidan suna haka wannan abun nake Allah haihu wannan fa an yi shi zamanin annabi an yi zamanin sahabbai an yi zamanin tabi'ai ba wanda ya taba yi amma duk wanda aka taba sai cewa ai zumunci ne wai suna ne zumunci kenan in dai suna zumunci ne annaba har ya mutu bai zumunci ba kenan ko kuma kin gano wani abin da shi ma zumunci ne annaba har ya mutu bai san shi ba an gano wannan da kyau ko a yi ma haihuwa hidima kake yi hidiman mai jego hidiman yaro ba ta da lafiya za ka yi ta ɗawainiya kuɗi ake kashewa can kana zaune a ƙofar gida ka rasa inda za ka je ka samu abin da za a bararraka a gidan sai ga mata sun yi layi da yaran su inda ka san gara kawai sun wannan bayan wannan wannan bayan wannan ya <laughs> fata mun gane wannan abubuwan ku su ba wani dalili kawai an zo suna ba gidan nan ba ya ba gidan nan eh ba za a yi ba simple ba mu yi rowa ne eh <laughs> ai ni kuna ba ni mamaki wa za a ce wai za a jefa mutum magana baki kuma ta ne ko kaza kaza zai ce eh koko na yadda ni marowaci ne ke kuma fa ciya mai ya Eh, na da ni marowaci ne kuma in mutum fa yadda aka karan su ɗaya ko ya fi zauna lafiya kenan duk za a yada baya suna daga nan kwayowa ɗari aka yi ba zai ƙara yi ba amma in mutum ya ɗan saki aka yi na farko za ce wallahi daga wannan ɗan ba ƙara ƙarya suke yi gara ya taɓa kama katako ya bari ne Allah ya tsare mana imaninmu nan za mu saurara sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum